وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar litini yau muna bakwai ne ko takwas takwas ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai da goma sha nawa sha biyu ko ko sha uku na'am an dai tafi daidai da sha uku ga watan biyar shekara ta 2019 wannan shine darasinmu na biyar a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci wanda muke cikin tafsirin wato suratul baqara a darasinmu na ƙarshe na ga mun cike ƙarshen aya ta hamsin ne za mu tashi a asalin wato aya ta hamsin da ɗaya sai dai a bisa al'adarmu muna da karatun ƙur'ani da muka rin da gabanin wannan yau lokaci dai ba mu dama ko mu ɗora daga gobe na'am ita mu saurari wani abu ko da kaɗan ne musamman aran ma ya ɗan bace kwana biyu eh da haka muna fata Allah ya bada sa'an jarabawa kamar da muka yi ta masa addu'a za mu ba shi dama ko da minti ɗaya zuwa biyu mu saurari wani abu na alkur'ani daga nan sai mu fara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أردت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولو كل شيء وأمدت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى إنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنكرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم لا ساكا da alkhairi kamar yadda ne bayani mun tsaya a ƙarshen aya ta hamsin wanda kuma za mu tashi a aya ta hamsin da ɗaya a yau wanda shi ne fadin Allah madaukakin sarki wa idwa adna Musa arba'ina laila na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى bai gushe ba yana ci gaba bani isra'ila a karan farko sannan da mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam a karo na biyu sabili da irin abin da ya faru da bani isra'ila na saukar da littafi da aiko da manzo shi ne dan irin abin da ya faru da ita ma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama. Allah ya saukar mata da littafi kuma Allah ya aiko ma wannan al'ummar da manzo to ashe kenan tunda dukkanin annabawa da manzanni aqidan su ɗaya ce ubangijin su ɗaya ne shari'o'in su ne kadai ya bambanta to lallai zai zanto akwai darasi da izina abin dauka a cikin rayuwar waɗanda suka shuɗe gabanin wannan al'umma din sawa'un daga cikin waɗanda suka kyautata domin kai da kake wannan zamanin kai ma ka kyautata domin taka karshen ke kyau haka nan ga wanda suka munana domin kai da baka fatan mummunan ƙarshe ka ɗauki abin izina da wa'azi a cikin rayuwarsu kada ka je ka auka wa irin abin da suka auka mishi shine na saba ma annabawa da manzanni da littattafan da aka saukar musu da wannan yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa id Musa 40 laylatan wa id kuma kutina lokacin da wa adna musa arba'ina laila muka yi musa alkawari na jarare guda arba'in thumma takhasumul ijla tare da wannan tsayuwa da annabi musa ya yi na tsawon kwanaki arba'in yana jiran a saukar masa da taura? kuka kasa haƙuri har daga baya kun samu annabi kun an saukar muku da littafi amma tare da haka rike dan maraki karamin sa a matsayin abun bautanku min ba'dihi bayan shudewan annabi Musa din nan wa antum zalimun alhalin kuna masu zalunci a cikin wannan abin da kuka aikata dama Allah ta'ala na cewa wal kafiruna hum zalimun sami dai waɗanda suka yi butulci a cikin abin da Allah ya saukar suka ki biyayya da shi suka ki gode ma sa to lalle waɗannan sun cika azzalumai ma'ana sun ajiye abin da ya dace a wurin da bai dace ba adalci shine ajiye abin da ya dace a wurin da ya dace zalunci kuma shine akasin adalci ajiye abin da bai dace ba ko a wurin da bai dace ba to shine Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan yace thumma afuna anku sannan duk da wannan abu da kuka yi muka yi muku rangwame muka yafe muku muka yi muku sassauci ba dan komai ba face min ba'di zalika bayan aikin da kuka yi la'allakum tashkurun saboda fata da tsammani za ku gode ma Allah ku ci gaba da rayuwa akan abin da Allah yake so wannan shine fasaran waɗannan ayoyi guda biyu wanda Allah ran ya karanta mana su idan mun sauki faɗin Allah madaukakin sarki da yace wa idwa adna Musa ai abin da yake nufi ku tuna lokacin da muka yi annabi Musa alkawari arba'ina laila a cikin darare arba'in ma'ana kwanaki guda arba'in akan faɗin layin a wani wurin ana nufin kwanaki ne kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce ana nufin yini kai ba dare ba Allah subhanahu ta'ala ce wal fajr sai ce ne walayalin ashir ina rantsuwa da ketowa alfijir ko ina rantsuwa da shi alfijir ko ina rantsuwa da lokacin da alfijir yake fitowa sannan Allah ya ce wa layalin kuma ina rantsuwa da yinnai yini guda goma amma kun ga an ce layal ai jam'i ne na layl ina fata muna fahimtar wannan waɗanne ne waɗannan yini guda goma su ne kwanaki goma farkon zulhijja waɗanda muka taɓa yin karatu a cikinsu na tsawon kwanaki biyar a wannan unguwar idan ba ba to kamar haka anan Allah subhanahu ta'ala ya ce yi mu annabi Musa alkawari na tsawa kwanaki jarare wanda suke guda goma a wani wurin ya ce eh, limiqatu na laila thumma amenene thumma asmaha bi ashri sai Allah kuma ya cika masa da guda goma a farko darare ne guda eh, kwanaki ne talatin daga bisani Allah ya cike masa su suka zama guda arba'in wasu daga cikin malaman tafsiri sun kokarin iyakance waɗansu kwanaki ne waɗannan Allah ke magana daga cikin su akwai al-Imam Ibn Kathir Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace kwanaki guda 30 din nan sune kwanakin watan Zulqa'ada gaba da sannan kuma da kwanaki goma farkon watan Zulhijja wanda wannan na ƙara fito da darajar waɗannan kwanaki da muka yi magana wato a cikin su Allah subhanahu ta'ala ya ce bayan shuɗewa annabi Musa da kwanaki 40 din nan kuka kasa haƙuri sun matakattum al'ajila sai ga shi riki ɗan maraƙi wanda kuke rikansa a matsayin abun bauta wanda baya iya amfanan ku da komai sai dai ma ku ne za ku iya amfana daga gare shi ku ci ku sha ku more dan ya ce mata allakum wa li an'amikum Allah ta'ala fitar da tsirrai ya fitar da dabbobi wanda sun ci sun yi lafiya ba dan komai ba sai dan ku ji daɗi da ku da dabbobin ku su ma dabbobin jin daɗi to fadin Allah subhanahu ta'ala da yace min ba'dihi kuka rike dan mara'i a matsayin abun bauta bayan annabi Musa wannan cewa bayan annabi Musa ba yana nufin bayan mutuwarsa bane yana nufin bayan kiran da Allah ya yi mishi dan ya zo a saukar masa da littafin at-taura Allah subhanahu ta'ala ya kirayi annabi Musa ya je masa miqatihi matsaya inda ya tsaya aka saukar masa da waɗannan at-taura din Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a wani wuri yake cewa ku min janibi turil aymani a wannan wurin to wannan wuri da Allah subhanahu ta'ala ya kira annabi Musa da nufin ya zo ya tsaya na waɗannan kwanaki har zuwa lokacin da za a saukar masa da a taura sai mutane suka sauya suka canza daga abin da suke kai wanda wannan yana nuna ashe duk lokacin da mutum zai nisanci wahayi to lallai zai bata idan an ce mutum zai nisanci wahayi shine ko dai ya zanto lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye mutum yana kankane da shiriyarsa yana yawan zama a inda yake rayuwa to wannan mutumi zai rayu ya samu rayuwar zuciya da rayuwar dukiya da arzikin duniya da lahira a lokacin da babu annabi kuwa to duk wanda yake riko da abin da annabin ya zo da shi na wahayi shine alqur'ani da sunnarsa to tabbas wannan mutum zai ci nasara wannan mutum zai samu arziki da kwanciyar hankalin duniya da ta lahira kamar yadda gwargwadon yadda mutum yake nisancan alkur'ani gwargwadon yadda mutum ke nisancan shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gwargwadon yadda zai samu matsaloli da damuwa a nan gidan duniya mutum zai rayu cikin kunci idan yana nisancan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan mutum yana nisancan alkur'ani sannan akwai abin da ya fi wannan kuncin tsanani shine a ranar alkiyama kuma za a tashe shi makahu baya gani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma lallai duk wanda ya bada baya daga ambatuna wanda shine alqur'ani ko wa'azi ko fadakarwa idan mutum ya bijire baya jin wa'azi baya karanta qur'ani baya daukan wa'azin da Allah ke yi masa a daidai kun mutane da yake gani a gefensa Allah ta'ala ce to ya kwana da sani fa inna lahu ma'ishatan banka ni Allah na da mai wata rayuwa ta kunci da rashin walwala a nan gidan duniya shi yasa zaka ga mutum da tarin dukiya amma yana cikin tashin hankali ba shi da nutsuwa babban abin da ya haifar da wannan shine nisantan alkur'ani to bayan wannan rayuwa mai kunci a duniya sai Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan za mu tashe shi ranar alkiyama yana makafu qala sai mutum ya ce da Allah rabbi ya ubangiji lima ni a'ma ya aka yi katashe ni makahu yau bana gani wa qad kuntu basira alhalin a gidan duniya rakan kamar mujiya aka idanuwa na take gani sai Allah ta'ala ce da shi kazali haka yake maganan da ka faɗa gaskiya ne a duniya kana gani gaskiya ne na san kana gani a yanzu ka tashi makahu ba ka gani gaskiya ne yanzu ka tashi makahu ba ka gani maganar ka gaskiya ce amma matsalar ita ce a tatka ayatuna ayoyin mu sun zo maka mun saukar ma annabi mun aiko ma annabi mun saukar ma da littafi bayan annabin nan wasu sun maya gurabin annabawan suna ta aikin da annabawan suke yi amma ka mai da su halin ko unkula. ina ka fito neman duniya baka san neman lahira ba ya muka ga kana dariya duniya ta yi kyau ya aka yi muka ganka cikin kunci duniya ne ta rashin kunci ka ba da baya daga ambatan Allah ba ruwanka da abin da ya shafi abin da zai gyara ma lahira ko ya gyara ma kabarinka ko ya saka kyakkyawan karshe duk ba ka bane sai Allah ce ayoyin mu sun zo maka fa nasita sai ta manta da su ka jefa su baya gare ka wa kadhalika al-yawma tunsa kamar haka kai ma yau za a kyale ka ba za a manta da kai ba in za a ce a manta da kai sai dai irin mantawan malam bahaushe a ce wance eh wancan ke fa tana ta magana ki dalla manta da ita me take nufi kyale ta ko to kamar haka ne a wannan ayat haka Allah zai kyala mutum cikin damuwa domin Allah baya mantuwa da kansa yake cewa wa ma kana rabbuka nasiya da dai ka bai zanto mai mantawa ba to kamar haka irin abin da waɗannan mutane suka yi a zamanin annabi Musa suka kyare abinda annabi Musa ya zo mutu da shi suka koma suka riki dan raguna ma'ana dan maradi a matsayin abin bautansu wannan sai janyo Allah subhanahu wataala bai ji daɗin abin da suka faɗa ba har ya saukar da waɗannan ayoyi a matsayin abin da za su zamto izina da wa'azi a gare mu sannan da Allah ta'ala ce kuma fauna hankum ai sai muka yafe muku daga mukama ku da zunubin abin da kuka yi tunda imanin ku bai karbi ba shi ya ja ku aikata wannan laifi kuma kuka zo kuka tuba to sai muka yafe muku abinda malaman tafsiri ke nuna da faɗin Allah sun ma'afuna ankum shine bayan sun tuba sai Allah ce ya yafe musu kenan wannan na ƙara fito da daraja da kuma muhimmancin musulmi ya zanto yana tuba daga laifuka da zunuban da yake aikatawa daga cikin mutanen da Allah ya ce yana son su a duniya akwai mutumin da yake yankewa daga zunubi ya koma ya tuban ma Allah Allah ta'ala na cewa inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin sani dai Allah yana son masu tuba kuma Allah yana son masu masu tsarkaka duk wanda Allah ya ce yana son sa ko kun san wannan mutumi ai kakansa ta yanke sada to daga cikin abin da zaki Allah ya soki akwai yankewa daga zanubanki ya zamto yankewanki yankewa ne na gaba daya ba na watan Ramadana kadai ba duk zunubin da kike ciki ki ji cewa kin tubar ma Allah wata ta jaki kin raka ta gidan boka kin san kin lalata sallaki na kwana 40 kin san Allah ya ce Qur'ani ba ruwan shi dake to yanzu da kin gane illan wannan sai ki tubar ma Allah sai ki dawo sai ki gyara sai ki sadaka domin Allah innal hasanati yuzhibna sayyi'ati ki aikata wani abin da zai share wancan laifin duk lokacin da kika yi laifi kika aikata zunubi abin da ya dace da ke shine ki nemo wani aikin ladar da zai dara wancan laifin da kika yi sannan ki yanke daga wancan zunubin da kike yi idan za ki haka arziki na farko shine za ki samu kwanciyar hankali a cikin rayuwarki duk mutumin da ke kusantar Allah da da'a to zuciyarsa tana samun natsuwa wani ma har ka rasa gane wai ne ke bakanta ma wancan rai ne wai ne ke sa ita wancan ba ta da damuwa ne a duniya wallahi tallahi tana da damuwa da za a gaya miki kila wani sai ya hana ki bacci amma bambancin ki da ita shine tana karanta Qur'ani ba ki karanta Al-Qur'ani tana zuwa makaranta ta nemo ilimi ke kuma kin zauna sai dake nemo taro da titi ko sallah ba ki yi akan lokaci ballanta na ki je islamiyya ki koyi karatu shi yasa kika ga rayuwarki da nata ba su zama iri ɗaya ba in har kina so rayuwarki ta haske to ki koyi da wancan domin ita tana kan abin da annabawa suka koyar ne duk ko wanda yake kan abin da annabi ya koyar to rayuwarsa babu nadama a cikin wannan rayuwa Allah ta'ala ka bamu dacewa a ciki waɗannan ayoyi guda biyu malamai sun kokarin fitar da abubuwan da za a iya amfana daga cikin su musamman babban malami Sheikh Muhammad na Muhammad Saleh bin Uthaymeen Allah ta'ala ji kansa da rahama daga cikin abin da malamai suka ce za mu iya fahimta karkashin waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta dangane da tafiyan Annabi Musa alaihi salam da dan maraki da mutanensu suka yi a matsayin abun bauta da tuban da suka yi kuma Allah ya ce ya karɓi tubansu da nufin dan Allah ya yafe musu suka ce akwai abubuwa na hikiman Allah masu yawa a ciki da za mu fahimta na farko shine hikimar Allah madaukakin sarki a cikin abubuwan da yake kaddarawa ku duba ku gani Allah so yake yafe musu amma sai sa rayuwarsu ta fara da laifi kun fahimci magana rayuwarsu sai ta faro daga laifi a ƙarshe kuma sai Allah ya ce kuma a fauna anku mun yafe mu ashe wannan ke nuna cewa kamar yadda muka faɗi a baya kar ki ga wata tana aikata laifi kike to ai ma duk masu laifin sun yi yawa a'a akwai waɗanda a ƙarshe Allah zai buɗe musu kofar da za su tuba to amma kar ki tsammanin kuma dole ke kina cikin su ban ma ki ji tsoron tun da ke harkin kin gane haka to akwai wakila fa in kika yi kin ta Allah kuma kar ya janyo miki abinda ba za ki shiga ciki to shine yace za a samu kiman Allah a cikin da ya annabi Musa alkawarin waɗannan kwanaki guda arba'in akan ya je ya tsaya ya jira domin a saukar masa da attaura san duk da cewa Allah subhanahu ta'ala yana da iko ya saukar da attaura lokaci guda haka ne ko ba haka bane in Allah ya so zai iya saukar da attaura lokaci daya kasa ma da sakan daya dan yana cewa innama amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun Allah ce duk abin da muka zo in mun ga dama cewa da shi zai kasance kuma sai ya kasance bayan da ya iya to amma sai Allah ya sa annabi Musa sai da ya kwanaki 40 sannan aka saukar masa da alƙawara. me wannan yake nunawa akalla akwai abu guda biyu na farko shine yana nuna cewa rayuwar dan adam sannu a hankali take tafiya dan adam bai da kamala ta bai daya dole shi sai ya bi a hankali sannan kuma yana nuna cewa jinkirin da Allah yake yi wurin saukar da ayoyi ko sa sannu a hankali yana yin su ne domin ya tsara dafa imani a cikin zukatan muminai ta yanda da wani abu da za a saukar da littafi gaba ɗaya lokaci ɗaya sai wani abu ya faru sai a ce ai dama dan an gaya mishi ne to amma kafin wani abu ya faru sai Allah ya ce abu kaza zai faru kuma sai aga ya faru yadda Allah ya ce wannan yana sa annabi da wanda suka yi imani da shi su ƙara yadda da sakon Allah kamar yadda ya faɗa cikin suratul furqan wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida wanda suka kafirta suka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam me yasa ba a saukar da qur'ani lokaci guda kawai kowa ya huta ba sai Allah ya ce kazalik lallai haka ne ba mu saukar da qur'ani lokaci ɗaya ba amma akwai hikima hikima shine li yuthabbita bihi fu'adak domin kai annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka fitine ka da kiyayya zuciyarka ta ƙara samun natsuwa a tabbatar da zuciyarka da alqur'ani ya za ya samu natsuwan kafin wani abu ya faru sai kuma a ce mishi kaza zai faru kuma sai ga ya faru kun ga yazzadan ladina amanu imana mai imani ne ƙara imani akan imanin kamar misalin mutanen da suka tafi suna zagin na abubakar suna zagin umar suna siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mummunan sifa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ɗaya daga cikin su ya zo ya gaya ma annabi yace ga abin da su wani da wani suka yi dama munafukai ne kafin su iso inda annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace Allah ya gaya mishi duk ga tambayar da zai musu kuma ga amsar da za su bashi wala in na la yaquluna innama kunna naqudu wa nal'ab قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Allah subhanahu ta'ala ce in sun zo ka tambaye su za su ce maka wasa muke ba da ba ne a rama kalla za a yi mu zage ku ai wallahi muna tare da ku dar dari bisa dari kuma kana juya za su kalli wani abu su zage ka da shi to haka aka yi masahabbai aka sallallahu alaihi wa sallam to idan mutum ya karanta wannan sai ya gamsu da cewa ashe ma abin gaskiya ne Tunda gashi amma annabi kuma ya maimaita ai da wannan kamar haka annabi Musa Allah ya umarce shi ya tsayu tsayuwa na kwanaki 40 waɗannan kwanaki 40 da ya tsayu sai nuna kamanceceniyar al'ummar annabi Musa da ta annabi sallallahu alaihi wasallam kun san zaman da ya a garin Hira zaman da ya a kogon hira da yadda aka saukar masa da littafi sai wannan ke ƙara nuna ashe waɗannan ayoyi ba su taƙaita akan bani isra'ila ba hatta mu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kamata mu yadda da wannan sannan da aka ce yi kwana arba'in menene hikiman yi kwana arba'in ba mu sani ba amma mun yi imani tun da Allah ya faɗa Allah shi kaɗai bar mu kansa sanin menene dalilin da yasa ya ce ya tsayu har zuwa waɗannan kwanaki arba'in ne daga cikin fa'idoji da za mu samu ƙarƙashin waɗannan ayoyi shine bayyanan jahilcin bani Isra'ila a fili domin gashi nan sun riki wannan ɗan maraki a matsayin abun bauta da abubuwan da suka riƙa na ado wanda suka aikata da hannuwansu mutum da ya kirkira gunki ya tsawata shi ya kyautata shi sai ya ce kuma shine Allah shi in ba jahilci ba yaushe irin wannan yake faruwa me irin wannan aikin ba shi da bambanci da wanda take zuwa gidan boka ta kai mata ta maka kudin saboda da tana da hankali ko ba ta da ilimi da tana da lafiyayyen hankali da ya kamata ta tambayi kanta me yasa bokan nan bai mata aikin nan kyauta ba yanzu danki da ya bace danki da ya shiga kaza danki da ya shiga kaza da kika je kyauta take miki sihirin biyan su kike to in kura na maganin zawo ce makan mana me yasa suke amfani da lalitan ki da jakarki da asusun ki suke gyara miyan gidan idan su mutanen Allah ne su miki kin mana ba sa yi kyauta wani ma sai a ce masa abin da wahala sai an kashe kuɗi mai yawa to me yasa shi bai azurta kanshi ba kina tsammanin waɗannan bokayen da kike zuwa wurin su sun fi son ki ne fiye da kansu ba haka bane sun fi son kansu fiye da ke Sai me yasa suke zama cikin talauci me yasa suke zama cikin bani bani ne ko ne ko to inda sun iya azurta da sun azurta kansu haka annu sallallahu alaihi wasallam law kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al khayr wa ma masani ai da na san gaibu da na san me zai faru da zan iya aikin wacce ta haihu wacce ta azubi wacce ta samu miji wacce ta kaza ba masani su ai da wani abu na cuta rashin lafiya ko talauci duk da bai same ni ba amma suna mutuwa ko ba su mutuwa su suna mutuwa wallahi da suna iya azurta ki da su ba za su mutu ba za su mutu da suna iya gano miki inda danki yake su kwato shi cikin hannun waɗanda suka ɗauke shi da ba za su mutu da ba za su ce ki ba su kuɗi to amma da yake shari'a ta Allah ce ita kuma bata sauki gare ta kuma in mutum bai yi da gaske ba shi yasa Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ai riko da shari'ansa ba yake ta masa bi ha ku rike ta kai rike ta da hannu bi sabai bai ce abdu alai hadin nawaji ku sa haƙoran ku ku rika tam kan ku yadda wani ya kwace muku shari'a ta to sauka daga kan shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin fitina bane ina gaya muku gaskiya da a ce yau yanzu mutum yana kan shirya annabi sallallahu alaihi wa yana da cikakken imani yana bin Allah yanda ya kamata amma an jima zuwa karfe hudu zai sauka daga kan wannan shirin ya koma bin wani annabi ya koma imani da abin da Allah bai ce a imani da shi ba wallahi tallahi gara mutuwa ta dauki mutum a yanzu kafin an jima shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa idan ya zo tahiya a duk tahiyarsa na duniya sai ya ce Allahumma ahyini idza alimta al-hayata khairan Wata wa idan idza alimta alwafata khairan Allah ka ban tsawon rai in ka san tsawon rannan nan alkhairi yace ya Allah karbi rayuwana in dawo wurinka idan ka san dawowa na a sanda ka amshi rayuwa na shine alkhairi to ashe ma'aunin dukkan mumini shine dacewa da yardan Allah to na daga cikin abin da zai baki dacewa da yardan Allah bin annabin Allah na daga cikin hatsarin da zai sa ma mutum mummunan karshe saba mu annabin Allah duk tarihi ya nuna waɗanda suka saba mu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka yadda mutuwa ta riske su ba su tuba ba to dukkanin su sai da suka mummunan karshe Allah ka tsare mu daga fadawa abin da yake mummunan karshe ne su abu na uku daga cikin malamai suka ce daga cikin hikiman da za mu fahimta a waɗannan ayoyi shine rukon ɗan maraƙi da waɗannan mutane suka yi zalunci sun ɗauki haƙƙin Allah sun ba wani Allah kun san dole mutum musulmi ya ba Allah haƙƙi a wurare guda uku na farko ya ba shi haƙƙinsa a cikin rububiyarsa ya yarda babu mai halitta in ba Allah ba babu mai rayawa in ba Allah ba babu mai kashewa in ba Allah ba in kin ga wacce ta haihu Allah ne ya bata in kin ga wacce bata samu ba jarabawa ne ita ma Allah ne ya kaddara haka yana sani ba rashin hikima ba to idan mutum ya yadda ya sallama ma Allah a waɗannan bangarori halitta da duk abin da ya shafi juya al'amuran halitta to kin tsira a cikin matakai uku da ake so ki tsira a cikin na biyu shine uluhiyya ta Allah da bauta Kar ki zo masallaci ai tafsiri da ke amma kina jin sai kin je wani yayi miki addu'a sannan zaki samu abin da kike so wannan kin yi tsarki da fitsari ke kin yi abin da ya kamata amma ba da abin da ya kamata sannan sai abu na asma wa sifat bai wa Allah haƙƙinsa a cikin sunayensa da aikace aikacensa duk wani aiki yake da yake na Allah ne ke sallama ke neme shi a wurin Allah Allah subhanahu wata'ala da kanshi ya ishara zuwa ga wannan domin yana cewa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Allah ta'ala shine ubangijin sammai da kansai da abin da ke tsakaninsu shi ke juya al'amuransu sai wannan ya fito da tauhidin rububiyya a sarari a gaba sai ce fa abudu ki bauta masa wasabir li ibadatihi kuma ki hakuri dan bautarsa tana da wahala duk wanda kika gani a aljanna fuka-fukan hakuri da takawa da ikhlasi suka kai shi to da haka sai malamai suka ce fadin Allah da yace fa abudu wasabir li ibadatihi ki bauta masa ki hakuri akan bautansa suka ce wannan yana nuna tauhidin uluhiyya kuma gaskiya ne to ina na sunayen su sai ce hal alamu lahu samiyya kin taba jin wani ne suna Allah kin taba jin wata akaran bana unguwar ku ta sa kanta suna Allah kuma ta kai labari inda wanda ta isa ta gwada yau ta sha mamaki ko akwai mai gwadawa a'a babu mai gwadawa ko ba ka bane ba za mu gwada ba mutum da ya zo ya ce Allah aka ce in Allah ya so ce ko Allah bai so ba sai mun samu kaza sai Allah ya ce ma ruwan gidan sai kafe tunda ka ce sai ka samu to bara fara da kanka ruwan idanuwansa su kafe cak ya makanci idan ka isa ka bubbugo da ruwan ka kafin na wasu za ka ji muke ce mu ke yi mu ne kaza ka ce mu ke kaza wallahi in ba mu kaza zai yi wa wallahi karya kike in Allah ya so ya faru sai ya faru na san mutumin da ya ce wallahi ba isa ya auren nan yana raye ba ba a isa ba kwana hudu kan auren kuma Allah ya dauke shi kuma aka yi auren kuma ko canza lokaci ba yi ba ballanta na rana yana kabari suna buga a sharalle ina ruwan Allah harkin ce wai wace ce ke ya yi ayyuhal insanu ma gharraka da rabbikal kin fito kina yanga kina shakara kina albahari kin dauka ke wata tsiya ce alam takun tufatan min maniyyin asalin ki ba wani ruwa ne wanda mutum ma bai so a gani a tufafinsa ba waye ne so ya tashi ana a ga shaidan maniyi a jikin tufafin ba wanda zai so wata ma in ta kula da aka cewa lati a taimaka a kawo mata ruwa sai ta matse ta murje wurin sannan ta tashi to wannan kazantar fa shine asalin ki to ne da wani taga kai da wani tada hankali ne da wani alfahari ne kike da shi sannan ƙarshen ki kake manta rami ne kuma tsutsa zaki riɗewa zaki ko wace ce ki kuma ko ƴar wace ce ki to ba abin da ya kamata ya rude dan adam ya dauki kanshi wata tsiya har yana jin wani in ba ki ba gara kai awa ai Allah ne kaɗai wallahi wanda in ba shi abu bai yi wa to dan haka nan ashe abin da ya kamata musulmi ya aikata karye irin aikin abin da waɗannan mutane na annabi Musa suka yi ya bi Allah sau da kafa ya riki abin da Allah ta'ala ya ce a yi riko da shi ba tare da raba kafa a cikinsa ba domin riko da wani Allah Allah ta'ala ya ce zalunci zalunci ne ba yanda za a yi yau ko ɗan da kika haifa ne tun yana ciki kike wayo Allah ki je asibiti tun ana baki sati shida ko hudu a mai da ke sati biyu har a yanka wata takarda a ce miki delivery item ki fara tun za ki ɗauki kaza ana zaune ma wata musamman haihuwar fari ta ce kafa na ya zare daga cinya ce hmm, haka abin yake yarinya ba ki sani ba ai ba ki ga komai ba wacce ce bayanta ya fita ba kashin bayanta ya fita ai ba ki ma san kashin bayan fita ba tukun haka in da jijuwa ne a ce da ita oh momi ai ku kun saba haihuwa ko mama ta ce rabani ba ga miki ana sabo da wannan haka za ka gani to ki kaddara duk wannan wahalan fa da za ki shawo wata fa wallahi ni har a ɗan dangin danginmu na san wanda ta haihu ko jiya muna tare da yaron ta haihu amma bata san me ta haifa ba ta wuce lahira bata san me ta haifa ba daga cikin jinin nan kawai wanke ta aka sai likafan ba wankan jego ta yi ba wankan gawa aka yi mata haka mota take tafiya wata za ta ce tun daga haihuwar wacce dai na samu matsalar hawan jini wallahi ga har an ce mun ma in dai na haihuwar nan to wai a ce duk ki gama wannan sai kuma ɗaya girma sai ki ce zo ya ce ba za a zo ba ki ce yi a ce ba za a yi ba kajinki ya taushi kuma ki gashi can yana motsi shasha da abin da ke da shi ke kuma ya ki kula ki dan girman Allah za a zauna lafiya to duk wannan fa walillahi almasalul a'la wannan aro aka baki dan ba arzikin ki bane aro aka baki na Allah ne shi yasa ma da amma mutum mutuwa sai annabi ya ce da shi sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta duk abin da Allah ya bayar ko ya karba nashi ne to yanzu shi Allah ya halitta ya gama baki arziki sai ki je gidan wani dan duba aikin shi ce wani zai miki na rantsa da Allah baki dauko hanyar da za a zauna lafiya ba kuma yanzu na mutum sai ki gudu yanzu ba ku gani a gidan rediyo a ce ana neman wani a kamo wani duk wanda ya kamo shi za a biya kuɗi kaza to shi Allah ina zaki gudun mishi ainal mafar ina mafakar ki gama duk da yake kuma wa waya alamu junudan rabbika illa huwa ba wanda ya san rundunonin shi sai shi in ya ga dama ya kama ki da rashin lafiya in ya ga dama ya ba mutum da mara tarbiyya mara tausayi ya dinga ga ma mutum a yaha hannu A ta asaran kuɗi ai ta lokaci a ta wahala kuma Allah ya shiryar da shi kuma wallahi zai iya yi wasa da rashin samun ɗa na garin nan na rantsi da Allah abin da ya haifar miki shine rawan kalangun da kuka dinga zubawa da rashin mutunci da fati fatin da kuka yi lokacin aure wallahi Allah ya sai jira dan fare ki ga saki wallahi kallahi kun ga azumi nake na rantsi da Allah Allah zai iya mutum ku kuba da wannan ni a garin Zaria mun haɗu da matan da tace wallahi ta gane duk bala'in da take ciki a duniya fitsarar da suka yi lokacin aurenta shi ya ja mata ta ce ku taya ni roƙon Allah ya ce mu ki faƙa ki kiyaye Allah ba wallahi ki kiyaye Allah duk inda kike tsammani Allah ya sha gaban in ya ga dama sai sa miki rashin lafiya sai sa rashin lafiya mutum ne maganin ne maganin ne maganin Allah na kallon shi ba dai ni ka saba ma ba mu je zuwa to shi yasa ba a son zalunci karki zalunci kai Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka karki aikata wani abun da zai sa kanki ma ki zalunci kanki ina ga zaluntan wani ki ko ki ko kuma mutum ya zalunci shari'ar musulunci wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin waɗannan ayoyi ina ka karanta mana aya ta gaba sai mu takaita akan faɗin sauyin ta ce na musal kitabu wal furqan وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون الله سبحانه وتعالى باين يا فدوانcan laifi da bani Isra'ila suka yi da kuma tuban da suka yi Allah kuma ma a fauna ankum sannan muka yi muku rangwame muka karɓi tuban ku to shi Allah madaukakin sarki rahamarsa tana da yawa idan aka yi masa laifi ya yafa laifin kuma zai kyala mutum haka nan sai ya bashi wani tukuici na sakamakon tuban da yi wanda ke nuna yalwar rahamar Allah tukuicin da ya ba shi ne yace wa in na musa kitabu wal furqan ku tuna ya ku bani isra'ila yayin da muka ba annabi musa littafi wanda shine at-taura wal furqan da kuma mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya mun yi muku wannan ne doriya bayan tubanku la'allakum tahtadun dan muna tsammanin za ku shirya ku yi abin da Allah madaukakin sarki yake so malamai suka ce alkitab da alfurqan da aka faɗa a ayan nan wai ace da Musa kitaba wal furqana shin alkitab daban ne alfurqan daban suka ce a'a abin da ke fitowa fili duk wasu malaman suna farin rabawa suka ce abin nufi shine alkitab shine at-taura littafin da aka saukar dan Allah ya kawo lamul ma'rifa ta cewa sun san abin da aka saukar shine at-taura wal furqan sannan kuma shi al-furqan din nan sifan sa shine yana bambance shi wancan littafi yana bambance ƙarya da gaskiya yana bambance shiriya da ƙasa, kamar yadda al-qur'ani shi ma haka yi. Allah ta'ala ce tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil na nadhira godiya ta tabbata ga Allah da ya saukar da wato Alƙur'ani dan ya zanto mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ita ma wannan aya da muka karanta malamai sun kokarin fito da fa'idoji da zamu iya samu a karkashin ta na farko suka ce Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan littafi a taura ga mutanen annabi Musa dan ta zanto ni'ima ne a gare su da kuma ni'ima irin wanda ba za ma su iya biyan Allah madaukakin sarki ba kuma tabbas saukar da wa mutane da alkur'ani ko da wani littafi na shirya daga cikin littattafan annabawa wannan ni'ima ce mai girman gaske domin mutane ba za su iya fuskantar rayuwa su rayu su a iya tunaninsu da ransu ba har sai an samu musu abin da zai shiryar da su zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki yake so idan aka kyale ki da wayanki ba za ki iya kai labari ba ku duba addu'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallam a duk safiyar duniya a duk bayan sallar asubahi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wannan addu'a ya ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghi aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi farfata ayn ya rayayye wanda mutuwa ba ta riskansa ka jatta min al'amura na gaba daya duk lalurar da nake ciki ka san sani Allah ka gyara mun matsaloliya ka daidaita mun su sannan karka kyale ni da kaina daidai da kiftawan ido karka banni da ilimi na daidai da kiftawan ido karka banni da dabara na daidai da kiftawan ido shine wala takilli ila nafsi tarfata ai to ashe kenan saukar da littattafai da Allah yake ba karamin shari'a bane ba karamin rahama bane kuma rahama tana karuwa gare ki gwargwadon yadda kike biyayya ga waɗannan littattafai din abu na kusa da kashe da nake ga kamata mu takaita a kansa shine falalan attaura da Allah madaukin sarki ya faɗa don shi ma ya kira sa da sunan al kamar yadda ya kira al-qur'ani da wannan suna na al-furqan din sannan daga cikin fa'ida da za mu iya samu ta hudu shine kangarewa da girman kai irin na bani Isra'ila kuma wannan na nuna cewa duk mutumin da a wannan zamanin ya zanto kangararre wurin bin Allah mai girman kai wurin yi ma annabi da'a to yana koyi da waɗancan yahudawa ne na bani isra'ila wannan na da gaske abin da za mu fa'idanta da shi a cikin waɗannan abubuwa da muka karanta ina ganin sai mu kaita da ɗan abin da muka samu abin da muka faɗa ya zama daidai Allah madaukin sarki ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya bai mana kuma ya bai ma al'umma baki ɗaya. akwai ta baiwar Allah makwabciyarmu mu ne ni ban san ta rasu ba sai ajiya tana daga cikin waɗanda suke taimakawa asusun marayu da muke na Mu'adh Jabal ajiya ake kamun rahoton cewa ta yi hatsarin mota ta koma zuwa ga Allah saboda haka a daidai lokacin da ake tafsiri ita kuma tana can kabari kwance ruwan da aka yi jiya ma ya sauka cikin kabarin to wannan ko ba komai yana ƙara nuna mana mu ma mu shiga take mu mai aiki na gari na samu labarin rasuwanta ne sakamakon 'ya'yan cikinta da suka zo za su gaba da ba da gudunmuwan asusun marayu da take yi sun ce ba zai yi uwarsu ta kwanta kuma su bata haka ba kun ga amfanin aiki na gari da haihuwa da tarbiyya dan ce kira ajiya ni kuma na ce to Allah da yau in mun zo za mu sanar da ku wannan domin mu sa ta cikin addu'o'in mu muna roƙon Allah da sarki ya gafarta mata Allah ya yafe mata Allah ya kauda kai daga kurakuranta Allah ya karbi daidanta ya yafe mata rashin daidanta idan ta mu ta zo Allah ya sa mutum cikin aminci akwai yayata da bata da lafiya daga cikin yayyina da suka taba zuwa nan lallai jiya an mun shiga yanayin da wasu ma sun fara kuka cewa kawai an rasa ta saboda haka nan ita ma tana kwanci asibiti ina roƙon Allah ta'ala ya bata lafiya Allah ta'ala kuma ya ba mu hakurin dukkan jarabawa da muke iya samun kanmu a ciki sai mu je zuwa littafi na biyu a gurguje ko